subhanahu wata'ala ya sanya wa albarka saboda haka kai tsaye shawari ga abin karatu zuwa ga malam wadanda Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم والآكبة للمرتكين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kawo mu wannan masallaci mai tarin albarka masallacin da ya fi shahara da suna masjidu ahalin hadis kuma abin da ya kawo mu kamar yadda malam ibrahim tata ya gabatar wato munasaba ne na ainihin aure na ɗan uwa Ahmad Muhammad Sani tare da ainihin abokiyar zamansa Aisha to muna fata Allah subhanahu wata'ala ya sanya ma wannan aure albarka kuma ya zamanto sababin shigansa aljanna ga baki ɗaya. kamar yadda muka saba duk sanda irin wannan munasaba ya faru ya zamanto an gayyace mu domin gudanar da ainihin muhadara dangane da abin da ya shafi aure to gaskiya mukan ba da muhimmanci akan wannan maudu'i ne na aure saboda wasu kan so idan irin wannan ainihin munasaba ya faru to sukan so a karkatar da al'amarin in ma a yi wa'azi akan abin da ya shafi aƙida ko a yi wa'azi akan abin da ya shafi ibada ko raddi ga 'yan bid'a ko abin da ya kama da wannan to amma kasancewan matsala ne wanda ya shafi aure kuma matsalolin aure ba sa karewa to ya kamata a ce a ringa tattauna wa'annan matsalolin saboda irin yadda matsaloli ke maimaituwa a kowane zamani da kuma kowane lokaci saboda haka yana daga cikin salafiya shi kansa yin bayani akan aure domin mu san aure a mahanga na sunna tunda shi bawan Allah da ya aure zai so ai ya gane ainihin wato abubuwan da zai amfani da su a wajen auren da saboda haka wato muhadaran za mu tattauna yana da alaƙa da matsalolin aure da abin da ya kama da wannan ba amma kafin nan za mu ɗanyi ainihin muƙaddiba da wannan aya ɗin inda Allah ta'ala ke cewa fanki huma ko minan nisa masana wasu lasawar ba ku auri abin da ya muku daɗi daga cikin mata biyu ku auri biyu ko uku uku ko hudu hudu wa in khiftum Allah ta'dilu fa wahida idan kuna jin tsoron ba za ku yi adalci ba ku auri mace daya aw ma malakar aymanukum ko abinda hannun daman ku ya mallaka to malamai sun ambata cewa lalle wata mata karkashin wannan aya a cikin tafsiri na al-Imam al-Qurtubi Allah ya masa rahama cewa wata mata ta zo wajen sarkin muminai Umar dan Khattab radiyallahu an take cewa ya amiral muminin inna zawji yasumu an-nahar wa yaqumu al-layl tace ya kai sarkin muminai lalle mijina yana azumi tsawon yini sannan yana qiyamul layli kullun yana cikin wannan al'amari wa ana akrahu an ashkuhu wa huwa ya'malu bi da'ati Allah azza wa jalla ni ina kyaman in kai karan shi alhali yana aiki ne da biyayya ga Allah azza wa jal mutumin da yake yawan azumi kullum duk yini kuma yana kiyamun laili wani ƙara za a kai gare shi wani ƙara za a kai a ce yayi laifin me yayi ta ce ya sarki mu gane na kai ƙarar mijina saboda yana sallah sannan kuma yana azumin nafila ta ce to gaskiya tana jin tsoron ta kai ƙara wajen ta kai ƙaran shi saboda wannan dalilin sai umar radiyallahu anhu yana jin wannan magana sai ce ni'imar zauj Ya yace madalla da miji wanda miji naki shi ma umar ya ga musu ta mutumin kirki ne an gano wannan ko sai matar sai ta kama maimaitawa tana cewa ya sarkin muminai mijina yana yawan azumi tsawon yini sannan kuma yana yawan kiyamin laini ni kuma ina jin tsoron in kai karen shi saboda yana yin aiki ne da biyayya ga Allah sai umar ya ƙara ce mata madalla da miji wannan miji naki ki rike shi da kyau to ina ganin kusan sun yi haka wajen su uku amma umar sarkin muminai Allah bai sa ya hango abin da ta hanga ba an gane wannan ko a lokacin nan akwai wani babban tabi'i ana kiran shi alka'ab alasadi shi wannan bawan Allah ya rayu zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam amma bai samu haduwa da shi ba to kaga wato saura kaɗan ya zama sahabi amma matsalar da aka samu ya rayu zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallam amma bai samu haduwa da shi ba to anan sai malamai suka sa shi a cikin manya-manyan tabi'ai to sai wannan bawan Allah al-Ka'ab al-Asad yake cewa ya amiral mu'minin hadhihi al-mar'a tashku zawjaha fi muba'adatihi iyaha an firashi ya kai sarkin mu'minai ka fa wannan mata tana kai ƙaran mijinta ne dangane da yana nisantanta a shimfiɗa mijinta kullum yana cikin kullum cikin dare yana cikin ƙiyamun laili in ya fara ƙiyamun laili kusan sai alfijir ya bayyana sa'annan kuma da rana kuma in ya fara azumi ba wasa an gane wannan ko mijin nan daga azumi sai ƙiyamun laili ba shi da lokacin kwantawa da matarsa shin wannan muskila ne kuma muskila ba to a lokacin da ita wannan mata ta gaya wa ainihin sarkin muminai Umar shi Umar bai hango abin da matar take nufi ba sai Umar yana ta yaban mutumin yana madalla da wannan mutumin madalla da wannan mutumin misali to shi kuma wannan bawan Allah ashe ya hangi magana shine sai ya gaya wa sarkin muminai cewa ya sarkin muminai wannan mata ba tana kai karan cewa mijinta yana nisantar ta ne a wajen kwanciya baya kwanciya da ita kawai shi abin da yake yawan yi daga nafilfili sallar dare da rana kuma ya ta azumi amma tana jin tsoron ta kai karan shi domin yana yin aiki ne da biyayya ga Allah a lokacin sai Umar yake cewa radiyallahu an yace kama fahimta kalama ha faqad bainahuma ce to ya kai ka'ab kamar yadda ka fahimci magananta to ka yi hukunci tsakaninsu yanzu ni na janye da kasancewa na alƙali na na wakilta ka a lokacin nan sai ka'ab yake cewa alayya bi zawjiha a kira mun mijin ta nan take aka zo da mijin sai shi ka'ab yake cewa matarka ta kawo ƙaranka nan take sai shi wannan ka'ab yake cewa ka kawo ƙarana a da amin am sharab shin ta kawo ƙarana wajen abinci ne ban ba ta abinci ko ta kawo ƙarana ne wajen abin sha daga cikin wannan wanne ne ba na yi shi ma a irin tunaninsa yana ganin idan mutum ya yi aure wato kyautatawa wa mace shine ya ciyar da ita da kyau ya shayar da ita da kyau amma shi baya tunanin wato idan baya takan matar shi baya ba ta haƙƙinta na kwanciya shi baya tunanin wannan a matsayin laifi shi ya ɗauka wannan ba matsala ba ne shi ya sanya da aka ce masa lalle matarka tana kai ƙaranka sai ce a fi ɗa'amin amshara. shin dangane da abinci ne take kai ƙarana ko dangane da abin sha to shi kenan nan take sai shi ka abin ya cewa la ba maganan abinci bane ba maganan abin sha bane to nan take sai aka ba wannan mata dama ta yi magana sai matan nan take cewa ya ayyuhal qadil hakimu rashada alha halili an firashi masjidu zahadahu fi masjidi ta'budu ƙaza qaza ka'abud wala turaddidu naharuhu wa lailuhu ma yarqudu falastu fi amrin nisa'i ahmadu take cewa ya kai wannan alkali wanda yake mai hikima shiryayye wato abin da ya shagaltar da mijina daga shimfiɗa na shine masallacinsa masallaci shi ya shagaltar da mijina daga shimfiɗa kullum yana cikin masallaci yana giyamun layli ba shi da lokacin da zai zo shimfiɗa ta zahadahu fi mazdai Abudu yawan bautansa shi ya kore shi a wajen kwanciya da ni faɗaɗil ƙaza ka abun wala raddidu sai ce ka yanke hukunci hukunci na adalci ya kai ka'ab kada ka yi wani kokonto yi mana hukunci naharuhu wa lailuhu ma gudu. da yininsa da kuma daransa baya bacci kullum baya bacci wannan bawon Allah falastu fi amrin nisa'i ahmadu kuma ni ban kasance ina yaban shi ba kan al'amarin mata al'amarin mata ba na yaban shi kwata-kwata bai san haƙƙin mace ba kawai amma abin da ya shafi haƙƙin masallaci da azumi ba wasa wannan shine abin da matar ta faɗa dangane da mijinta to nan take shi kuma mijin shi ma sai ya bada amsa yake cewa zahadani fi furshiha wa fil wa fil hajal ana azhalani ma qad nazal fi suratin na nahl wa fi sab'i diwal wa fi kitabillahi eh, tahwifun jalal yace abinda ya nisantar da ni game da shimfidanta da kuma ainihin ɗakinta shine anamru'un azhalani ma dan nazar ni mutum ne abinda ya sauka a cikin surar nan na suratul nahl da kuma dogayen surorin nan masu tsawo sune bakara ali imrana nisa'i ma'ida eh, an'am a'raf wa'annan surori masu tsawo su suka shagaltar da ni ya zamanto ba ni da lokacin kwanciya da matana kuma wa fi kitabillahi takwiful jalal a cikin littafin Allah akwai tsoratarwa sosai to ni gaskiya ina jin tsoron gamuwa da Allah shi yasa na sa na dage da azumi kuma na dage da ibada shi yana ganin idan ya kusanci matar shi to yana da karancin imani kenan ina fatan gane wannan to nan take shi ma alƙali sai ya bashi amsa alƙali ke cewa inna laha alaika haqqan ya rajul ya rajulu nasibuha fi arba'in liman aqal inna laha alaika haqqan ya rajul nasibuha fi arba'in liman aqal fa atiha zaka wada ankal alal wada ankal ilal cewa inna laha alaika haqqan ya rajul lalle tana da haƙƙi akan ka ya kai namiji ya kai wannan mutumin matarka na da haƙƙi akan ka nasibuha fi arba'in wato tana da rabo a cikin a cikin hudu liman akal ga ga mai hankali wato mai ma'anar tana da rabo a cikin hudu cewa da Allah ya fanki huma dabalakum minan nisa masna wasu thulatha wa ba. to tana da rabo a cikin nan wajen an gani masna wasu thulatha wa ba. to a cikin waruba din nan akwai haƙƙin mataka a ciki za mu ga irin istinbadin da zai yi sai ce fa ahdi hazaka ka ba ta wannan haƙƙi din wada an kalilan ka daina kawo wani dalili ba ka da wani hujja to nan take sai yake cewa shi alƙalin lalle Allah subhanahu wata'ala ya halatta maka mata kai bawan Allah ya halatta maka auren mata biyu uku hudu kana da kwana uku idan mutum na da mata hudu in an yi rabin kwana kwana ɗaya kwana nawa za a yi ana rabin kwana kwana hudu ko to kaga kwana hudu haƙƙin waye hakkin mata saura kwana nawa ce, saura kwana uku to shine yake cewa kana da kwana uku da dararan su ta abudu fihin na rabbaka wanda zaka bauta ma Allah a cikin in kana so kai qiyamul layl kai azumi to kana da kwana uku cin naka ne an gane wannan ko fihin na rabbaka wa laylatan taqdiha ma'a zawjatika kuma kana da dare guda ɗaya wanda za ka hukunta tare da matarka a cikin kwana hudu kana da kwana ɗaya na matarka ina fatan gano wannan tun da dai mata hudu mutum yake aure to kowace mace tana da kwana ɗaya ashe matarka a aƙalla dole ka bata kwana ɗaya na kwanciya da ita a cikin sati kun ga irin istin baɗin da go? shin wannan yana da ƙarfin fiƙiyo ko ba shi da shi yana da shi to a lokacin nan sai Umar shi ma radiyallahu an yaga irin bai wanda Allah ya ba wannan bawan Allah eh wato karfin istinbadi da kuma zurfin tunani sai ke cewa wallahi ma adari min ayyi amrika ko min ayyi amrika a ajab yace wallahi ban sani ba shin daga cikin al'amuranka guda biyu ban san wanda zan fi mamaki akan shi ba wani al'amari ya fi bani sha'awa amin fahamika amrahuma amin hukumika guma. shin maganan fahimtar ga al'amarinsu sun kawo ƙara ka fahimce su shin shi ya kamata fi yin mamaki ko kuma hukuncin da kai tsakaninsu wanne da ya ban mamaki a ciki eh? sarkin muminai guda wanda a wajen ilimi bayan abubakar sai umar amma ya zamanto wannan mata ta kawo ƙara umar radiyallahu anhu bai iya riskan abinda matar ke nufi ba eh? Umar bai iya riskan abinda matan ke nufi ba sai wannan bawan Allah ka al zai yazo zo ya riski abinda matan ke nufi kaga na biyu kuma irin hukuncin da ya yanke tsakanin su cewa a cikin kwana bakwai dole ne ya ba ta kwana kwana daya kuma yayi istinbadi karkashin wannan aya fanki homa dabalakum minan nisa masana wasu la ba ya fitar da istinbadi mai karfi yace kana da kwana uku na bautawa ubangijinka a cikin sati daya sannan dama an ce dai ka auri mata hudu kenan kowace mace tana da kwana ɗaya to akalla ka ba matar ka kwana daya na kwanciya da ita ya muka ji karfin istinbadi to shine Umar ya ce to wallahi a cikin al'amuran nan guda biyu na rasa wanda yafi bani mamaki a ciki to kai yanzu wanda yafi baka mamaki in an ce ka zaba eh hukuncin da ya yanke ko kuma fahimtar wannan al'amari kaga wani zai iya cewa gaskiya tunda har Umar ya kasa ganewa shi ya gane to wannan matsalan na fahimtar al'amarin an gane wannan ko wani kuma zai iya cewa a'a ba haka bane kawai wajen istinbadin da karfin istinbadin da ke tsakanin sa to Umar yace ya kasa ganewa a cikin guda biyu sai yace izhab faqad wallaituka qada al-basra ka tafi daga yau na riga na nada ka ka zama alƙali na basra sai bashi alƙalanci nan take ya zama alƙali ku duba cikin tafsirin imamul qurdubi Allah ya masa rahama to sai kuma Allah ya ci gaba da cewa fa in kuntum Allah ta'dilu fa wahida idan kuna jin tsoro ba za ku yi adalci ba ku auri mace ɗaya. aw ma malakar aymanukum ko abinda hannun daman ka ya mallaka zalika adana Allah ta ulu wannan shi yafi kusa kada ku yi zalunci to malamai sun yi tambaya ƙarƙashin nan malaman tafsiri wai shin da mutum ya auri mace ɗaya da ya auri mata da yawa wanne ya bula da? malamai da yawa daga cikin malaman hanabila sun ce mutum ya auri mace ɗaya ya bula da. sun kawo dalilai masu yawan gaske sun ce an ce in kun ji tsoro ba za ku yi adalci ba ku auri ɗaya suka ce yana da wuya a samu mutum ya yi adalci wajen aure to tunda yana da wuya a samu mutum ya yi adalci ashe mafi alkhairi ya tsaya kan guda ɗaya ya kula da ita da kyau an gani sun dai bayanai masu yawa sannan wasu suka ce kai auren mata da yawa ya fi lada saboda maganar ɗaukar nauyin matan iyayen da ka ɗauki nauyin iya samun lada iyayen da ka samu eh, daman yin tarbiyya a ba ka ganin mutum da mutumin da yake da ƙaton gona ya yi shuka a cikinsa da mutumin da yake da ɗan gona ɗan ƙarami ya yi shuka wane ne zai fi kwasan ainihin hatsi kaga mutumin da yake da babban gona ashe mutumin da yake da iyali da yawa zai fi kwasan lada fiye da wannan saboda iyayen da kai tarbiya iyayen da ka samu lada sai dai matsalar shi ne wahalar tarbiyyar da kuma shin za ka iya yin tarbiyyar kamar yadda ka ɗauki alƙawari to a takaice wannan matsala ne wanda malamai sun kai ruwa rana kai a cikinsa kuma sun tattauna a kan shi to sai aka ce idan mutum yana jin tsoro ba zai yi adalci ba ya auri mace ɗaya ko kuma ya auri baiwa wannan shi ya fi kusa don kanku yi zalunci to Allah ta'ulu din nan imamu kasa'i yana cewa wato alar rajulu ya ilu izaf ta eh? alar rajulu ya ilu wato ana cewa alar rajulu ya ilu rajulu idan ya bukatu fasara ala wa minhu ƙaulu ta'ala wa in khiftum aylatan fa sawfa yughnikum Allahu min fadili idan kuna jin tsoron ailatan talauci to da sannu Allah zai wadata ku daga cikin falalansa to in ka dauki wannan fasara na Imamul Kisa'i zalika adna Allah ta'ulu ai zalika adna Allah mai tabtaki rugo wannan shi yafi kusa dan kada ku bukatu in kun tara iyalai da yawa za ku bukatu iya iyalan da mutum ya tara iya nauyin da zai dauka iya nauyinsa kuma iya bukatarsa an gane wannan ko to wannan shine fasara na farko daga ciki akwai magana wani mawaki da ke cewa wa ma yadda rul fakiru mata ginahu wa ma yadda rul ganiyu mata ya ilu yace talaka baya sanin lokacin da zai samu wadata wa ma yadda rul ganiyu mata ya ilu sannan kuma mawadaci baya sanin lokacin da zai zama talaka kaga nan mata ya ilu ai mata ya fakir lokacin da zai bukatu daga cikin nan wasu suna cewa ma'anan Allah ta'ulu ai Allah ta dillu zalika adina Allah ta dillu wato idan kun tara mata da yawa wato mutum ya auri mace ɗaya shi ya fi sauƙi idan menene kada ya ɓace domin idan ya auri mata da yawa ya yin adalci tsakanin zai bace daga hanya sannan imamu shafi Allah ya masa rahama sai ce zalika adina Allah ta'ulu ai zalika adina Allah taksura iyalukum wannan shi ya kusa don kada iyalanku su yi yawa idan kun auri mata da yawa za ku tara iyalai in kun tara iyalai kun kun tara nauyi da yawa amma idan ka auri mace ɗaya a lokacin nan wannan shi ya kusa kada ka tara iyalai da yawa wannan shi ne fassara na imamu shafi'i imamu sa'alabi yake cewa abinda imamu shafi'i ya faɗa a duniya gaba ɗaya babu wani malamin da ya goyi bayan shi ya ce imamu shafi'i shi kaɗai ke da wannan istinbadin saboda wannan istinbadi na shafi'i kuskure ne ya fassara Allah ta'ulu da Allah taksura iyalukum yace wannan fassara ba daidai bane kuskure ne yace malaman luga suna cewa a ala yu'ilu idza kasura iyaluhu ala yu'ilu ala yu'ilu amma ba ala ya'ulu ba in ala ya'ulu ne bai taba zama ainihin wai iyalansa sun yawa so da imamu shafi'i ya yi kuskure a nan wajen inji imamu sa'alabi an gane wani ko to sannan ibn al'arabi arabi ma'abocin mai littafin na akamul Kur'an. shi kuma yake cewa ala nan yana zuwa kan ma'ana guda bakwai yana cewa yana zuwa kan mala ala bi ma'ana mala ya karkace ala yana zuwa kan ma'anan zada ya ƙaru. ala yana zuwa kan ma'anan jara ya yi zalunci ala na zuwa kan ma'anar iftakara ya bukatu yana zuwa kan ma'anar askala ya nauyaya yana zuwa kan ma'anar kama bi ma'unatul iyal wato ya tsayu da dawainiyar iyali wa minhu qawluhu sallallahu alaihi wasallam wabda bi man taqul ka fara da wanda kake daukan nauyi sannan kuma na bakwai ala bi ma'ana kama a ce ila sabaru wato haƙurinsa ya gaza galaba haƙurinsa ya gaza sannan a alar rajulu a bil hamza to shi kasu da iyalu inji ibn arabi kamar ibn arabi ya goyi bayan imam wa imam eh ya goyi bayan imam sa'alabi ai shi imam shafi ya fassara zalika adina Allah ta'ulu ala ulu, sai fassara shi da Allah ta da iyalu ne malamai suke mashi rarti cewa kuskure yayi imam sa'alabi ya ce kuskure ne shi ma ibn arabi ya ce ba a taɓa samun ala ya ulu da ma'anar kasura iyalu amma ana samun yu ilu shi ne yake da ma'anar kasura iyalu shi ma ibn arabi ya tafi akan fahimta na imamu sa'alabi to amma wasu daga cikin malamai sun yi raddi ga ibn arabi sun yi raddi ga kuma wa imamu sa'alabi ga abinda imamu shafi'i ya kashe imamu shafi'i imamun ne fil luga yana da wuya imamu shafi'i ya faɗi magana bai da ainihin wajahi a kanta suka ce in inkarin da ibn Arabi ya yi cewa wai ba daidai ba ne, aka ce wannan ba imamu shafi'i ya fara faɗin wannan magana ba hakika magabata da yawa sun riga imamu shafi'i faɗin wannan magana daga cikinsu akwai zaidu bin aslam shi ma yana da wannan fahimta zalika adna Allah ta'ulu Allah tafsura iyaluhu sannan jabir bin zaid shi ma yana da wannan aka ce wa kuma imamani min a'immatul muslimin su din nan jagorori ne daga cikin jagororin musulmai la yufassirani alquran kuma wal imamu shafi'i bima la wajha lahu ba zai taba yuwa a ce wayannan imamai guda biyu da imamu shafi'i a ce sun fassara qur'ani da abin da bai da wajahi ba a cikin larabci tace imamu daruqutni ya fitar da wannan magana daga wajensu a cikin sunan din shi sannan imamul qurtubi ya hikaito daga imamul kasa'i da kuma abi amr al duri da ibn al-arabi shi kuma shi wani malamin lugha ne ibn al-arabi ba ibn al-arabi ba yace wa qala abu hatim kana shafi'i a'lamu bi lughati al-arab minna wa luga. Ya ce shafi'i ya fi mu sanin lugar larabci watakila wannan Allah ta'ulu din nan bi ma'ana Allah tafsura iyaluhu watakila wani lugar ne ba mu sani ba kada mu yi saurin ƙaryata imamun shafi'i Sosai sai shi imamu duri yake cewa hiya lugatu himiyar luga ce ta wata ƙabila daga cikin ƙabilun larabawa ana kiranta himiyar suna cewa Allah ulu ai Allah taksura iyalu sai ya rera waƙe na wannan kabila wa innal mauta akuzu kulla hayyin bila shakkin wa in amsha wa ala yace lallai mutuwa yana kama koWani ƙabila ba tare da shakka ba ko kuma lalle mutuwa yana kama kowane rayayye ba tare da shakka ba wa in amsha ko da ya mallaki ainihin dabbobi wa ala kuma ya yawaita iyalai kaga nan wajen kabilan himyar sun raira wannan waje ya ni wa in ya tuhu wa iyalu ko da dabbobin sun yawaita da iyalansa lalle zai mutu to ibn al-arabi shi ma ya hikaito cewa larabawa suna cewa alar rajul idza kasura iyalu suna cewa alar rajul idan iyalansa suka yawa yazo shi ma wannan kalma na ala sai ce yana da wasu ma'anoni banda wannan guda bakwai din kusan ala ya ulu yana da ma'ana goma sha ɗaya sai shi ibn arabi ya ambaci sauran hudun ya ce ala ishtadda wata faƙama ya ce al'amari ya tsananta sai a ce ala al'amur al'amari ya tsananta kuma ya girmama imam al-jauhari ya kaito wannan sannan alar rajul fil ard idza daraba fiha ana cewa alar rajul idan mutum yayi yawo a doron kasa imam al-harawi ya kaito wannan sannan kuma ana cewa ala idza ajaza in ya gajiya haka nan wato imam al-ahmar ya kaito wannan ala kuma kasura iyalu kaga shi akwai wannan kalma ala yahulu to su sune ma'anoni guda hudu banda wa'annan guda bakwai wa'anda ibn al-arabi ya ambaci bakwai din to ibn al-arabi sai kawo wasu hudu kuma kenan wato wannan kalma ala kalma ne mai fadi an gane fassarar imamu shafi'i yana da waje Allahu a'lam an gane to karkashin wannan idan mutum ya san cewa zai tara iyalai amma kuma ba shi da yadda zai dauki nauyin iyalan to yayi kamata yayi ya zai kan mata ɗaya fanki ho ma ɗabala ko minan nisa masana wasu lasa wa ruba ku auri abin da ya muku daɗi daga cikin mata musulunci ya ba ku dama ku auri mata biyu ku auri mata uku ku auri mata hudu to musulunci bai ma fara da bai fara da ɗaya ba sai ya fara da biyu to ma me yasa mafi yawa daga cikin mu da ɗaya muke farawa eh me ya sanya kawai in za mu yi aure ba za mu bi wannan doron ayan ba kawai mutum zai aure ya fara da hudu ya fara da biyu babu inda Allah ya ce aka aure mace ɗaya sai ce masana wasu malamai daga cikin malaman Najeriya masu istinbadi mai rauni kwarai da gaske sai ce duk mutumin da kaga ya fara da mace mutumin da ya aure mace ɗaya ba adili bane shi duk wanda ya aure mace ɗaya azzalimi ne shi mutum mai adalci shine wanda ya aure mace hudu kenan idan mutum ya auri mace hudu ko da yana gallaza musu azaba baya ciyar da su baya tufatar da su baya ba su bukatar su wannan mutumin adali ne mutumin da ya auri mace daya yana kulawa da ita yanda ya kamata yana ba ta hakinta wannan azalibi ne shi ba adali bane ya wannan istinbadin to menene ma'anan me yasa Allah ya fara da biyu a nan wajen fanki huma qabalakum minan nisa masna ku auri abin da ya muku dadi daga cikin mata biyu sai fara da biyu aka ce dan ya nuna maka wato auren mace ɗaya ba matsala ba ne inda gizo ke saƙa wasu za su iya tambaya hukuncin auren mata biyu ya ka nuna auren mata biyu mata uku mata hudu halal ne dama auren mata ɗaya kowa ya san dama babu shakka a cikinsa don a nuna ma halacci na auren mata biyu uku hudu shi yasa Allah ya ambaci nan. malaman usulul fiqh suka fa'idantar da mu cewa wannan umarni yana hukunta halacci ne an gane wannan ko to da wannan kenan idan muna jin tsoro ba za mu yi adalci ba wajen auren musulunci ya baka dama kai aure ka aure a hudu amma kuma babban abin shine dole ne fa yi musu adalci adalci a wurin kwana adalci a wajen ciyarwa yadda ka ciyar da wannan haka zaka ciyar da wancan adalci a wajen tufatarwa adalci a wajen komai sai dai wajen soyayya ne wannan ba zai yiwu ba walan tasadiu an ta'dilu bainan nisa walau harastum fala tamilu kullal mayl wa tazaruha kal mu'allaqa ba za ku taba iya yin adalci tsakanin mataye ba ko da kun yi kwaɗayin yin hakan ko da mutum ya rantsa ya ce wallahi zai yi adalci tsakanin mata ba zai iya ba wannan adalci a wajen mai wajen soyayya saboda wancan ayan ya ce in kun ji tsoro ba za ku yi adalci ba ku auri mace ɗaya ashe za a iya yi kenan to sahabbai sun aure manzo Allah ya auri mace fiye da ɗaya mafi yawan sahabbai matansu na da yawa kun gane wannan to kaga ashe kenan wato abu ne wanda mutum zai iya shi ya sanya kaga sahabbai sun auri mata da yawa wancan ayan kuma zai ce ba za ka taɓa iya yin adalci tsakanin mata ba ko da ka yi kwaɗayin haka to wancan aya da wannan zai yi karo kenan ba su yi karo ba wannan yana nufin ba za ku taɓa yin adalci wajen soyayya ba zai taɓa yiwuwa ba ce kana da mata hudu a ce kana son su daidai sai dai cewa ka bar wannan abin a cikin zuciyanka amma wajen ciyarwa wajen tufatarwa wajen kwana ka yi musu adalci an gane kada ka nuna musu ke ba na son ki kamar yadda nake son wannan ka bar wannan abin a zuciyanka idan ka bayyana da shi ka lalata gidanka an fahimci wannan ko to wannan kenan shine aka ce zalika adna Allah ulu mutum ya tsaya kan mace daya in ya ga ba zai iya yin adalci ba wannan shi ya fi kusanci dan kada ku yi zalunci wannan shi ya fi kusanci kada ku tara iyali kuma ji imamu shafi in ka auri mata da yawa za ka tara iyali in ka tara iyali in kana da wadata masha Allah kana da wadata kuma kana da lafiya wanda za ka iya biya ma duk matan bukata sannan kana da lokaci wanda za ka iya ba iyalanka amma ya zama to ba wadata ba lafiyar jiki ba ka da lokacin da za ka iya ba iyalanka kana shagaltuwa da yawa to ka tsaya kan mace daya shi ya fa alkhairi gare ka an gane musulunci bai hana tara iyalai ba tara iyalai falala ne amma da sharaɗin za ka iya ɗaukar nauyinsu in ba za ka iya ɗaukar nauyinsu ba zai yana komawa azaba kamar yadda imamu shafi iya nuna mana kenan yana daga cikin mushkilolin aure wato mutum ya zo ba shi da aikin yi da ƙyar yake samun abin da zai ci sai ya tara mata hudu yara talatin da wani abu an gane wannan matsala ne shi amma in ya zamanto yana da wadata yana da lafiyar jiki yana da lokaci isasshe da zai ba iyalansa babu laifi ya auri mata hudu yara hamsin ko yara sittin madalla da wannan tunda zai musu tarbiyya ne sosai kuma ya musu tarbiyya al'umma musulmi sun samu mujahidun da yawa sun samu ainihin ɗaliban ilimi da yawa sun samu salatiyun da yawa kaga muna bukata mutum ɗaya ya haifi yara arba'in ya kake gani na samu mutane goma ba sai ka salafawa sun yawa kaga ana bukatan wannan an gane wannan ko to wannan Allah shi taimake mu to akwai aure da yawa da suke cikin jahiliya kafin zuwa musulunci to muke so mu yi bayanin su a gurguje akwai an karbo daga urwa bin zubair radiyallahu an yana cewa lalle aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam ta ba labari cewa lalle aure a cikin jahiliya wato ya kasance nau'i hudu ne auren jahiliya yace na farko tace na farko akwai nika minha nikahun nasil yau daga cikin auren akwai irin auren da mutane suke yi a yau din nan irin auren da ake yi da wali da sadaki da shaidu da siga irin wannan aure ana yin shi tun a jahiliya an gane ko mutum zai zo ya nemi auren mace a wajen wani mutum an gane ku a wajen ainihin mahaifinta ko waliyinta sai ya aura mai ita ya biya sadaki to kaga wannan aure akwai shi a jahiliya da musulunci ya zo sai ya tabbatar da shi sannan na biyu akwai wani aure daban aka ce ya kasance mutum yana cewa matarsa in ta samu tsarki daga haila da zaran ta samu tsarki daga haila sai ya ce mata ki aika zuwa ga wani ki je ki nemi haihuwa wajensa mata shi ba ki aika ki tafi wajen wane ki je ki nemi haihuwa wajensa a lokacin nan wato shi mijinta zai ba ta dama ta je wajen wancan mutumin kuma mijin nan zai nisance ta ba zai ƙara takanta ba har sai ta je wajen wancan mutumin ya take ta idan ya take ta aka samu juna biyu to a lokacin nan sai ya koma ya ringa takanta ina ba ta fahimce ni matar shi ce ba ya zo ya nisance ta ta gama al'ada ya ce to shi ya nisance ta amma ta je wajen wani ta je ya take ta in ya take ta ta samu juna biyu ta dawo mishi a lokacin nan idan ya take ta ta samu juna biyu sai matar ta dawo aka ce wa inda ma ya falu zalika ragabatar fi najabatul walad wai yana aikata wannan ne don a samu yaro mai basira yaro mai ainihin jarumta an gane saboda wannan mutumin da ya tura matan shi wajen mutum ne wanda ya shahara a wannan lokaci mutum ne mai basira ko mutum ne jarumi to yana ganin idan matar ta je wajen shi ya take ta to idan ta samu juna biyu ai za a jingina yaron cewa shi ne to shi kenan za ga yaron shi ya taso da jarumta ya taso da basira da saboda haka a lokacin nan sai fara zuwa yana takanta kuma fakana hazan nikawi samma nikawul nikahul istibda wannan auren mutanen jahiliya suna kiran shi nikahul istibda auren da mutum zai ba wani dama ya taki matar shi saboda a haifi yaro mai kuzari yaro mai basira to kaga irin wannan aure a jahiliya ake yin sa a ah, wannan kenan na biyu kenan ko sannan na uku akwai wani aure daban wanda mutane ke taruwa ba su kai goma ba za su taru sai su shiga ga wata mata dukansu gaba ɗaya za su take ta su mutanen kowanne zai ringa shiga wajenta yana takanta idan ta samu juna biyu sai ta haihu to bayan wasu darare sun wuce bayan ta riga ta soke sauke wannan cikin nata a sai ta aika ta cewa idan mazaje duk su zo sai ta gayyato mutanen nan da ba su kai goma ba tana gayyata su duka masu takarta din nan to idan ta gayyace su sai ka ga babu wani mutum daga cikinsu wanda zai ki zuwa kowa sai ya zo har sai sun taru gaba ɗaya a wajenta sai ta ce musu kar arabtum allazi kana kana amrukum kun san fa abin da ya kasance na al'amarinku bi ma'ana kun san dama ku ne kawai kuke saduwa da ni wa qad walattu kuma gashi na haihu sai ta ce wa huwa ibnuka ya fulana a cikin goma fa sai ta duba wa ta fi so sai ta ce to ya kai wa ne wannan ɗanka ne kawai sai ta nuna shi an gane ko sai ta ambaci wanda ta fi so a ciki sai ta jingina wannan yaro zuwa gare shi to wannan yaro kuma ya zama ɗansa ba shi da iko ya inkari mutanen jahiliya sun yi irin wannan aure kun fahimci wannan haifi kuma a cikin wannan hali sun haifi sun hayayyafa kuma da suka hayayyafa din nan wasu daga cikinsu sun zo da wannan aure har zuwa ga musulunci ko musulunci bai zo ya yi bincike akan wannan aure ba cewa to kai ta wani hali ya haife ka musulunci bai taɓa yin bincike a kai ba inda an yi bincike to za a ga ba kyau za a ga abu mai haɗari an gane wani sai a yi binciko cewa ga ta hanyar da aka haife shi nan yana daga cikin wanda wanda ainihin mutane goma suka sadu da mahaifiyarsa sa'annan aka zo aka haife shi ko ba a ita matar ita ta ayyana wane ne uban shi ya kuke ganin abu zai kasance sannan aure na hudu shine mutane suna taruwa da yawa sai su shiga wajen wata mata ita kuma wannan mata ba ta hana kanta ga duk wanda ya zo wajenta ana kiran wannan nikahul bagaya wato auren karuwai wato ya kasance su karuwai suna kafa ainihin tuta tutoci a kofar gidansu duk wanda ya ga wannan tuta ya san wa'annan masu zaman banza ne sai ya zama to alama ga duk wanda yake so ya zo ya sadu da su to idan ya zo ya shigo ya sadu da ita idan ta ɗauki ciki sai ta haifi yaron to a lokacin in ana so a gane wane ne uban yaron sai su taru gaba ɗaya mutanen sai su gayyato kafa su kafa din nan wasu mutane ne wanda Allah ya ba su basira wanda in suka duba zanen hannunka ko zanen kafanka za su iya gane wane ne babanka wane ne kaza wane ne mahaifiyarka yadda aka tara mu dinnan in ka zo ka samu kafa kace kana so a fitar da mutanen da suke wato gida ɗaya ne kawai zai ta duba ya zane-zanen hannunka ne zai ce wane kuma nan gefen haka zai fitar ko kuka ɗari ya fitar da ku saboda haka sai ita wannan mata ta kira ƙafa, sai a tara duk wayannan mutanen da suke saduwa da ita idan suka zo sai shi wannan ƙafa ya zo ya ayyana ya duba yaron ya duba ainihin mutanen sai ya fitar da wane ne baban kuma duk wanda ƙafa ya fitar magana ya ƙare, ya zama shine baban wannan shine auren da Aisha ta ambata mana guda hudu wanda ake yi cikin jahiliya to a nan wajen wannan kenan to a lokacin da musulunci ya zo sai musulunci ya rusa duk wayannan aure gaba daya sai na farko shine auren da ake yin shi da wali da siga da shedu da sadaki irin wannan da sauransu wannan hadisi imamul bukhari ya fitar da shi da abu dawud da daru kudini to wannan wannan maganar aisha radiyallahu anha tace ya kasance aure a cikin jahiliya kashi hudu ne to kuma an samu wasu hadisai da suka nuna mana wasu nau'in aure wanda ba guda hudu ne. cewa akwai wasu nau'in aure wanda kuma daban wanda ba guda hudu ba amma ita kuma ta ce aure a cikin jahiliya guda hudu ne aka ce wannan mafumul adad ne Mafumul adad mai rauni ne shi wannan bai kore a samu wasu nau'in aure ba to daga cikin aure wanda ya kasance a cikin jahiliya wanda ita Aisha bata ambata ba akwai abin da kira nikahul khidin auren wajoko auren wajoko shine wanda aka ambata a cikin alkur'ani wala muttaki zati akdan aka ce ko kuma kada ku zamanto masu rike ainihin ka ku su a matsayin wajoko ya zamanto mace ta da zuwa ɗakin mutum yana takanta amma bai aure ta ba ta zamanto girlfriend din shi kawai to musulunci bai yadda a samu girlfriend ba wato alaƙa tsakanin miji da mata sai an yi aure gaba ɗaya an gane wannan ai to saboda haka kada su zamanto wai da namiji da mace su zamanto ƙawayen juna ai wannan abokiyar karatu na ce wannan abokiyar aiki na ne su ringa mu'amala yadda kasan sun yi aure wannan kuskure ne to wannan irin wannan ya saba wa musulunci shi ma yana daga cikin auren jahiliya wanda ana yin shi a wannan zamanin sai ga wata mace ta je ta tare a ɗakin wani saurayi har ta samu juna biyu ba tare da an yi aure ba to wannan ya saba musulunci mai son ƙarin bayani akan wannan ya duba cikin fatawar bari wato ya kasance mutanen jahiliya suna cewa mastatara bala ba asabihi wa ma zuhara fa huwa lu'umun abin da ya buya babu laifi a gare shi idan ya zamanto suna zina amma a boye babu laifi amma in ya bayyana ne ana zina a fili shine laifi in ji mutanen jahiliya sannan akwai auren da ake kira nikahul badal shine mutum ya cewa wani mutum wato ni ka turo matarka wajena ni ma turo matar wajen wajenka an gane sai wannan ya turo matar shi ka kai kuma ka tura mai matarka ku yi musanya an gane wasu malamai sun ce yana daga cikin aure na jahiliya duk da cewa imamu daru kudini da ya fitar da wannan hadisi ya karbo shi daga abi huraira amma da isnadi wanda yake za'ifin jiddan ibn hajar al-asqalani ya ambace shi a cikin fatawul bari to almuhim dai musulunci ya bata duk wayannan aure na jahiliya wanda ya kasance kafin a aiko annabi sallallahu alaihi wasallam amma musulunci bai goyi bayan wani abu ba sai irin auren da muke yi a yanzu daga cikin aure wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya hana bayan wayancan aure akwai auren da ake kira nikahu shigar shi nikahu shigar a gurguje shine mutum ya aurar da diyarsa ya aurar da diyarsa misali akan cewa shi ma wancan ya aura ya aura mai diyarsa ce zan aura maka diyata kai ma ka aura min diyarka ya to babu sadaki tsakaninmu kun gane wannan ai kana da yarinya yana da yarinya sai ku aura wa juna kuma babu sadaki tsakani to imamu nawawi Allah ya masa rahama yake cewa wato suran wannan aure a bayyane yake shine yace zawwajtuka binti ala an tuzawwijani bintaka na aura maka diyata akan ka aura min diyanka wa bidu kulli wahidin sadaqul ukhra wato saduwa da kowace shine sadakin daya ba sai an kawo sadaki ba saduwa saduwan kawai shine sadakin A gane shi kuma sai ya ce kabirtu na amsa a nan wajen menene dalilin da ya sanya aka hana auren shiga in an ce wato saboda rashin sadaki to muka dauki rashin sadaki shine dalili kenan an zalunci yarinyan uban yarinyan da sadaki haƙƙin yarinya ne ko sai aka yi aure uba ya aure ya aurar da ita ba sadaki kawai ya aurar da ita kawai a matsayin saduwan da wancan zai yi shi ne kawai sadakin to kaga an zalunce ta to malamai sun ce a shigar din nan bi kasar shin shine arrafu yuqalu shagar al-kalb idza rafa rijlahu li yaqul ana cewa shagar al-kalb idan kare ya daga kafa dan yayi bawali to sai a ce shagar al-kalb ka annahu qala kaman ya ce ne la tarfa rijla binti hatta arfa rijla bintika kada ka daga kafar yarinya ta har sai ni ma na daga kafar yarinyanka kenan kowanne daga cikin mu sai ya fa'idantu da da diyar dayan an ce yana daga cikin shagaral balad idza hal wato gari shagaral balad in ya zama gari babu kowa gari ya watsa sai a ce shagaral balad Izakala. khala a liquluhi an sadaq wato an kira shi shigar ne saboda yawo binta daga sadaki ana cewa shagaratul mar'a idza rafa'at rijlaha matar ta daga kafanta kai shagarat in ta daga kafanta inda aljima a wajen saduwa ya kasance daga cikin auren jahiliya shi ma wannan an gane ko sai musulunci ya ya hana to imamu shafi'i yana cewa ban sani ba shin fasarar shiga shin maganan annabi ne ko kuma maganan ibnu umar ne ko maganan nafi'u ne ko maganan malik ne ban san wanda ya fasara shigar ba annabi dai ya hana shigar amma wane ne ya fasara shigar da wannan fasaran da muka yi bayani sai aka ce ana ganin wannan fasara idraji ne imamul baji almaliki yana cewa qauluhu naha an shigar ce wanda yayi wato annabi ya hana shigar marfu'un ne ittifaqan wato marfu'i ne ga haduwan malamai amma sauran yana daga cikin fasarar nafi'u inji al baji imamul qurtubi ke cewa tafsirin shiga ya inganta ya dace da abinda malaman luga suka ambata saka babu kuskure akan wannan yayi daidai amma ba magana annabi bane sai aka ce fa in kana marfu'an fa huwa al-maqsud in ya kasance marfu'i cewa magana annabi ne walaysa laysa bainahuma sadaq din nan to alhamdulillah in ya zama an yi auren babu sadaki shine haram wa in kana min qawli sahabi in ko maganar sahabi ne fa maqbul ai maganar sahabi maqbul ne li'annahu a'lamu bi maqal domin shi yafi sanin maganar to an karbo daga daga Nafi'u daga Ibn Umar cewa annabi yana cewa la shigara fil islam babu shigar a cikin musulunci babu imam muslim ya ruwaito da ahmad sannan an karbo daga nafiu daga ibn umar annabi ya ce annabi na an shigar annabi ya hana auren shigar to yanzu idan mutum wannan ya aurar da diyarsa gare ka kai ma ka aurar idan an sa sadaki ba wannan ya biya dubu hamsin kai ma ka biya dubu hamsin ko kuma wannan ya biya dubu ɗari kai ka ba da dubu hamsin shin auren ya yi eh to shine malamai ke cewa abin da ya tabbata shine wato mutum ya ce na aura maka da diyata akan ka aura min da diyarka ko kuma na aura ma 'yar uwata akan ka aura min da ɗaya uwarka baya halatta sawa'un a ja'ala sadaqar amla shin daidai ne ko an sanya sadaki ko ba a sanya ba ko bai yi ba dalili akan wannan akwai fassarar magabata akwai abinda Abu Dawud ya fitar da shi da isnadi Hassan zuwa ga Abdurrahman bin Hurmuz al-A'raj cewa lalle Abbas bin Abdullah bin Abbas ya aurar da ya baiwa Abdurrahman bin Hakam aurar diyansa an gane Abbas bin Abdullahi bin Abbas ya aurar da ya aura ma Abdurrahman bin Hakam diyarsa shi ma Abdurrahman bin Hakam shi ma ya aurar da diyarsa ga Abbas bin Abbas ga Abdullahi bin Abaga ga ainihin Abbas bin Abdullahi bin Abbas kaga auren shigar kenan wa kana ja'ala sadaqan sun kasance gaba ɗaya sun sanya sadaki duk su bin fa kataba muawiya ila marwan sai muawiya yayi sauri ya rubuta wasiƙa zuwa ga marwan ya amuruhu bi tafriq kuma. yana umuta shi yayi gaggawa ya raba auren wa qala fi kitabi sai ya faɗa cikin wasiƙar haza shigar allazi ha an rasul sallallahu yace wannan shine shigar wanda manzo Allah ya hana inji muawiya radiyallahu anhu kaga a cikin wannan sun bada ne sadaki amma ko muawiya yace wannan shine shigar wanda wanda manzo Allah ya hana kaga ashe kenan ko an ba da sadaki ko ba a bayar ba in dai an yi wannan auren cewa ba zan baka auren da ya ta ba duba wannan ba zan baka auren da ya ta ba sai ka ba da naka sanya wannan sharadin shi ya bata auren ya zama dole ba baka auren da ya ta dole sai ka ba da naka wannan sharadi sharadi ne ba ta ce an gane wannan ko to saboda haka auren shigar haramun ne amma an gane musulunci baya dacewa sannan kuma akwai auren almuhallil walmuhallar da lahu wato shi ne? wato mutum ya auri matar shi saki uku Shi ne auren kashe wuta kenan mutum ya saki matar shi saki uku afuwan. to da ya sake ta saki uku sai ya zamanto hankalin shi ya tashi ita wa matar hankalin ta ya tashi ashe suna matkasar juna to da aka yi saki ukun nan sai hankalin ya tashi sai suna ta tunanin yaya za a yi a daidaita wannan auren to kenan sai wani ya ji labari sai ya tausaya musu sai to insha Allah zan auri matarka idan na aura na dandana ta zan sako maka shi kuma sai ya yarda sai aka je aka yi wannan auren to shine aka ce wannan shine auren al-muhallil wal muhallalu lahu wato hukuncin wannan aure malamai suka ce duk wanda ya wannan aure tsinanne ne kuma mai aikata manya-manyan zunubai ne wannan saboda abin da imamu turmuzi ya ruwaito da waninsa da isnadi sahihi zuwa ga abdullahi bin mas'ud radiyallahu an cewa manzo sallallahu alaihi wa sallam ya tsinewa wato mai halattawa da wanda aka halattawa shi mutumin da ya auri macen da aka saki saki uku dan ya halatta ma wani da shi mijin da aka halatta ma da Allah ya tsine musu an gane ko sannan kuma abdurrazzaq ya fitar da hadisi a cikin musannaf din shi da isnadi sahih zuwa ga Umar radiyallahu an cewa lalle ya ce la utiya bi muhallalin wala bi muhallalin wala bi muhallalila illa rajamtuhuma wato ba za a taɓa zuwa mun da mutumin da ya halatta saki uku ba da wanda aka halatta ma face na jefe su gaba ɗaya mazinata ne an gane wannan ko sannan akwai auren mutu'a a gurguje menene auren mutu'a kowa ya riga ya san wannan shine irin auren da 'yan shi'a suke yi aure zuwa ga wani lokaci mutum ya ce wa yarinya zan aure ki awa ɗaya ko zan aure ki kwana ɗaya ko zan aure ki sati ɗaya ko zan aure ki wata ɗaya a dai sanya lokaci an gane wannan ko to so ya hukuncin wannan aure da zaran wannan ajali ya ƙare sai su rabu amma babu saki auren mutu aka kawai rabuwa ake yi kawai ta kama gaban ta ya kama gaban shi ba saki sannan babu gado da zai mutu da suna cikin wannan saduwa din sai ɗaya ya mutu ba wanda zai gaji wani tsakaninsu wannan hatta su yan shi'a din sun kawo wannan magana wato masu mutu'a ba sa gadon junansu sannan haka nan ba dole bane sai an samu waliyi kaga an buɗe ƙofa kenan na zina ba dole bane sai ubanta ya sani yarinya tana iya lallabawa a boye yarinya tana iya lallabawa a boye ta je ta ainihin je ɗakin saurayi ya take ka ba tare da babanta ya sani ba suke ba dole bane sai ta ya sani kaga wannan kenan a ba mata dama su ta mai su ta zinace zinace wanda kamar yadda kowa ya sani yan shi'a a wannan zamanin suna yin irin wa'annan zinace zinacen sai ga yan mata sun lallaba sun je ɗakin saurayi sun kwana sai su ai sun yi auren mutu'a ne an gane wannan ko sai su ce wai sun yi auren mutu'a to irin wannan ya saba ma ainihin musulunci shi auren mut'a wannan a gurguje kenan sannan akwai zawajul misiyar. akwai auren da ake kira auren misyar an ce mu lokaci ya kusa zan yi shi a gurguje ne auren shi shine aure wanda ainihin ya cika duka rukunan aure duk wani rukunan aure gaba ɗaya ya cika ga wali ga siga ga sadaki ga shaidu ga komai duk abin da ake bukata na rukunin aure ya cika sai dai cewa ita matar ta kayar da haƙƙinta matar ta yarda za ta kayar da wasu haƙoƙinta daga cikin haƙoƙin mata akwai mai akwai ciyarwa akwai ainihin tufatarwa akwai haƙƙi na ainihin kwana ya kwana tare da ita misali an gane ko to sai ta ce to duk wannan haƙƙi gaba ɗaya ta kayar da haƙƙinta ba sai ya ciyar da ita ba ba sai ya tufatar da ita ba sannan maganan wajen kwana ma ba sai ya kwana tare da ita ba kawai yana wadatuwa kawai ya kawo mata ziyara kawai zai riga kawo ziyara ne da rana in ya take ta kawai ya wuce abin shi ita za ta biya kudin haya ita za ta ringa bashi abincin da zai ci sannan kuma da sallah za ta ringa yi masa ɗinki an gane komai za ta yi abin da take bukata kawai shine ya biya mata bukata a matsayin ta na mace amma duk sauran haƙoƙi gaba ɗaya wanda Allah ke cewa ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim ta kayar da wannan haƙƙi din an gane wannan ko a cikin lokacin da suka yi ittifaki a gare shi to saboda haka aka same suna zawajul bidiyar to irin wannan aure ya bayyana irin wannan nau'in aure ya bayyana kuma ya yatsu a cikin wayannan shekaru namu wannan zamani namu na ƙarshe a cikin ainihin garuruwa na musulmi menene abin da ya yada shi an ce ya yadu ne bi sababi intisharil unusa. saboda sababi na yaduwan ainihin wato unusa, wato irin matayen nan da a bada hankali da Allah saboda sababi na yaduwan ainihin irin matayen da ake kira saba gida akwai irin matayen da ake kira saba gida mace ta zauna shekara arba'in da biyar ba ta yi auren fari ba kuma ta ga cewa lokacin rayuwarta ya kusan karewa ba za ta yi aure ba gashi ta yi digiri ta yi digirgir amma kuma ba ta da miji ila ma ita wata wato medical doctor ce ko barista ce shekarar ta arba'in da biyar ta samu duk abin da take so a rayuwanta amma sai dai ba miji da saboda haka ta ga cewa rayuwanta ya kusan karewa sai ta same ka ce dan Allah in zai yiwu ka zo ka aure ni sai ka ce gaskiya kai baka da wadata kana da wata mata yanzu in ka aure ta nauyi ya karu gare ka sai da ce in dai kana jin in dai maganar nauyi ne ba matsala ni ne zan ciyar da kai ni zan tufatar da kai ni zan biya kuɗin gida ni zan yi kaza sannan kuma ba sai ka kwana a waje ba magana rabon kwana kada ka yi rabon kwana da ni kawai kana iya zuwa kullum mu haɗu karfe sha biyu na rana sha biyu zuwa zuwa karfe ɗaya ka tafi abinka ka biya ni ina fatan gane wannan to saboda haka sai a yi auren a haka da sauransu to shin wannan aure ya yi irin wannan aure idan an yi shi ya yi to hakika wasu malamai sun motsar da jayayya dangane da irin wannan nau'in aure daga cikin malamai akwai masu cewa irin wannan aure ba ta ce da bai yi ba duk da cewa fa auren ya cika kowane rukuni daga cikin rukunansa ba abin da ba samu ba suka ce auren an haramta wa matan irin irin tosasawa na aure jin daɗin auren nan a ce ta zauna da mijinta sun yi fira sun kwanta da mijinta da irin wato irin soyayyar da ake duk an haramta wa mata Allah cikin Al-Qur'ani ya ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja daga cikin ayoyinsa Allah ya halatta muku daga cikin kawukanku abokiyar haɗi da taskulu ilaiha don ku samu nutsuwa zuwa gare ta to irin wannan aure akwai nutsuwa a ciki babu nutsuwa ka gani an ce za ka yi aure ne da taskulu ilaiha don ku samu nutsuwa zuwa gare ta sannan kuma waje ala bainakum mawaddata wa rahama kuma ya sanya tsakaninku soyayya da rahama za ka irin wannan aure kila babu tausayi a ciki babu soyayya a ciki mai tsanani tunda dai ka yadda kawai awa ɗaya za ka yi da ita ko awa biyu ga ce wannan aure gaskiya babu shi kuma ai an ce Rijalu arrijalu na alal nisa maza su ne suke da shugabanci akan mata to idan ya zama to hajiya ce za ta baka abinci ta baka abin sha ta biya kuɗin gida in an ganka a mota motar hajiya ne an gane komai ita za ta dinka ma kayan sallah sai ka zaba ka ce ga irin kayan da ke so ta dinka maka to irin wannan matsayin da kake da shi na cewa namiji shine shugaban mata anan yanzu waye shugaba idan yanzu aka haifi 'ya'ya, wa za ka dinga girmamawa mama dinka mana kayan sallah ta ce to to ƴaƴana ta dinka musu ta dinka wa babansu mama an koro mu kuɗin makaranta ta ce to ƴaƴana ta biya musu kuɗin makaranta mama an ce uniform ta ɗinka musu uniform kullum yaran suna kallo kawai baban su kawai katon banza ne gashi nan kawai sun ga baba kullum ba abinda baba ke iya yi to za kullun kullum ga baba a zaune ga mama in yara suka zo kawai ga wani sai su zo kawai mama kudin makaranta suna nan shi kashi ya san ba a kallon shi kowanne ya isa ya gane cewa kawai shi katon banza ne kawai a gidan to nan gaba idan yaran suka taso yara sun taso sun kai wani mataki za su tana da babansu sannan kuma su wa'annan yaran in za a aure su za su ce a jojen waye za su ce a jojen mama saboda su sun ga babansu ba wani abin da yake iyawa kawai gashi nan da kawai zaman banza yake a gidan an fahimci wannan ko to auren yana da matsala kwarai da gaske amma abin da ya rinjaye a wajen malamai auren yayi auren yayi sai dai kawai wato matar ta da haƙƙinta sannan auren na da wasu mushkiloli amma maimakon ta zauna maimakon lalurar da aka duba kar ta zauna haka nan babu aure har abada to a bada dama su yi wannan auren kamar kuma in suka yi auren matsalar da zai biyo baya kuma shine dalilin auren watakila saboda abin da ya sa mijin ya ce ba zai aure ta ba saboda yana jin tsoron wa'ancan matan baya so su sani baya so a san yayi aure saboda ka sai ya je ya wannan auren awa ɗaya kawai zai je ya gudu sauran matan ba san yana da aure ba ba za a tashi sanin yana da aure ba sai bayan ya su. an zo za a raba gado kawai sai a ga wasu mutane sun kawo ziyara ce mu ma da mu ai mu ne wanda za a zo an fahimta ko to a takaice dai akwai abubuwa da yawa wanda ya kamata mu tattauna to amma mala ibrahim ya dan nuna min wani fallar takarda wanda ke nuna cewa saura minti goma to yanzu ina ganin ma minti goma ya tafi an gane to a gurguje ɗan nasihan da zan yi wa shi ango da kuma su amarya ɗin shi ne farko dai dole ne ango ya yi haƙuri da matar shi an ce zo mu zauna zo mu saba tsakanin harshe da me da haƙori ana samun saɓani to saboda haka kada mutum ya yi tunanin in mutum ya auri mace ba za ka ɓata mishi rai ba ko kuma ita ma ta yi tunanin miji ba zai ɓata mata rai ba dole a samu saɓani za a yi haƙuri da juna sannan kuma na biyu dole ne a matsayin shi namiji tunda yayi aure alƙawarin da ya ɗauka, cewa zai ciyar da ita ya tufatar da ita ya kula da karatunta na addini da tarbiyyanta to dole fa sai ya cika wannan alƙawari idan har ya zo ya yi sake da wannan alƙawari to ya sani ba Allah sai ya tambaye shi akan wannan al'amari dan da yawa daga cikin ma'aurata sun ɗauka aure jin daɗi ne kawai kawai mutum zaka yana ta murna ya kosa ya aure shi abin da yake kallo wani bangare yake kallo kawai hankalin shi na kallon wani abu ne kawai shi yana ganin kawai in yi aure shi kawai zai samu shi bai san bayan wannan ba akwai abubuwa tattare da aure sun fi talatin kafin ya gano wannan sai ya shigo cikin abin an rike bai wuya sannan sai ya fara ganowa amma a yanzu duk bai san wannan ba shi tunanin shi kawai wannan abin guda ɗaya daga yare ya yi aure sai ga ashe akwai wasu haƙoƙi nan take ya yi aure ba a yi sati biyu ba kawai sai ganta da juna biyu ta ce dama shi aure ya kawai daga aure sati biyu ko ga juna biyu tana ta amai tana ta kwara amai wannan bukatar da yake nema gashi nan sati biyu kawai ya samu wannan bukata gashi tana ta kwara amai wata daga auren nan daga aman nan kuma sai bed daga wannan aman sai a ce to daga wannan fa kwana goma sha biyu karin ƙara ba kusantanta kai don ma abin nan ma za a kai ta asibiti ne ma ta zauna har sai ta haihu sannan za ƙara kusantansa to yanzu ya kuce gani in ba mai haƙuri ba ne yaya da ke shi fa ya yi aure ne da ya ji daɗi billahi lazi ba zai yiwu ba ba ta samu wallahi dan take tana asibiti zai aika mata takardar saki kenan kawai amma idan ya san aure ana yin shi ne abubuwa guda biyu ana yi ne dan a ji daɗi sannan ana yi ne dan a bauta wa Allah kuma idan zaka bauta ma Allah sai Allah ya jarabe ka Baka da zaran ya ga ta samu juna biyu ya yi haƙuri kuma ya ɗauki wannan janibi a matsayin janibin bautan Allah ya tsaya ya kula da ita tsakani da Allah a cikin wannan hali ya kula da komai nata kuma idan tana yin wannan amai din za ka ga kuma za ta gaya ma cewa ga irin abincin da take ci za ta iya yin girki ta ce ma ba ta son girkin kuma irigiri ta dafa ma abinci ta soya kaji ta soya farfesu ta ce ita ba ta ci me za ki ci sai ta ce mangoro ko mai me za ki ci sai ta ce ita tana son farar ƙasa ne kawai sai kawai ka kawo mata farar ƙasa da ringa taunawa kai ta dafa maka abinci mai daɗi amma ita ta koma da kanta ƙasa to wanda bai sani ba sai ce shi wallahi ba wanda zai kawo mai shirme a gida billahi zai tun da kin girka wannan abinci wallahi sai kin ci in gobe ki ci ba tafi gidan ubanki ba zai taba yiwuwa ba a ce wai na kawo kuɗi kin na ce me za a dafa kin ce ga abin da za a dafa na kawo kuɗi na an yi wannan girki amma ki ce mun wai in siyo kuma wani abu a waje wallahi ba za ta tabu ba wallahi ba zai yiwu ba dole ne ki ci ko auren ko auren mu ya rabu to da ba shi da experience na rayuwa kawai shi auren kawai yayi bai san dokokin aure ba bai san abubuwan aure ba wallahi akan wannan sai sai kore ta gida me yasa ko kore ta ta zo ko za ta kawo min shashanci ne a gida sai ta yi girki ta kicin girkin to kaga a nan wajen idan mutum ya ga irin wannan shi za kafin mutum ya yi aure ya kamata ya je a ɗan mai samina ko a dan mai samina na wasu yan sati ya ɗan samu ainihin experience kan aure don wani auren kawai ya yi da ka kaga wannan ya zo ya sako yarinya saboda ta ce ta yi girki ba ta ci wannan girkin ba bai san cewa mace in tana da juna biyu haka take yi ba to duk irin wannan ya kamata ƴan uwa su kula da wannan kun gane wannan ko kuma idan mutum ya zo bayan ka kula da cinta da shanta da kaza da kaza to kada ka manta kuma muna yawan kawo misali da wannan dan kudin kashewa ango yana jigo kada dan akwai mutane wani kawai zai ce ai na ji komai a cikin gidan nan gidan nan ba abin da na bari akwai doya akwai shinkafa akwai wake kai ba abin da na bari a zo a duba gashi na akwai taliya akwai indomi to amma akwai cingam akwai dan akwai hanjin ligidi akwai iloka akwai dan zurgu duk wayannan abubuwan ka ajiye su to kaga kai din nan ka ji tsoron Allah idan wani lokaci idan idan ka idan ka ci girki ai kana zuwa wajen wajen wajen wajen mai shayi ka sa a samu tsire a hada da kwai a damula gaba ɗaya a soya ma ka tsaya ka cinye sannan ka zo gida to ita kuma ka ce wai abincin da aka dafa a gidan nan kawai shi zai wadace ta tsakani da Allah ka yi adalci ba ka yi ba yanda kai ma kake dan fita ka dan ci kayan kwaɗayi to ita ma lalle sai ka ware mata ya kamata ka dan mata budget ita ma ka dan ringa bata naira talatin naira hamsin za ka fita to wannan zai taimake ta idan tana kwaɗayin wani abu za ta iya siya ita ma an gane wannan ko in tana kuɗi ita ma sai ta siya ta ci sai ta gode wa Allah kuma ta yi maka addu'a da kake tunawa da ita akan wannan to duk irin wannan suna taimakawa wajen dankon zumunci kuma rashin ajiye irin wannan kuɗi shi yasa mata suke muku bangila idan an zo ce cefare za su dan ware wannan kuɗi na cin kwalama in ka ba su naira 500 biyar sai su su cire ɗari su ce sai na ɗari uku amma in kana ba su wannan haƙƙi za ga mata ba sa wannan ba sa sace ma kudin cefane za su yi cefanen yadda ya kamata a yi shi an gane wani ko za ga wani lokaci matarka ta yi irin baki din nan in ta yi baki baka nan wannan dan kudin da kake ba take dan ajiyewa ta dan ci abun kwalama ta dan ajiye da shi za ta ba su kudin mota da shi za ta yi musu wani dan hidima ta dan so ta sa a dan siyo molgina ko a dan siyo wani abu ta kawo ta ba su ta kurfa wa juna asiri wasu daga cikin yan uwanka ne wasu daga cikin ne, yan uwanta ne to idan idan kana daga cikin marowata masu kawo ce bare kawai ce sun ba da komai a zo gidan a duba ba abinda ba su ajiye ba to irin wannan sai ga idan ta yi baki sai ta rasa yadda za ta yi da su to irin wannan sai a ce ya ce ba ta da kirki alhali kai ne ka da kirki an gano irin wannan ko to a takaice dai an ce lokaci yayi na ga malam ibrahim na su kallo, na su aka barin da aka sa nan wajen a ah, za mu dakata insha Allah sai mu ba da lokaci in zai yiwu a dangi tambayoyi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

akwai da wanda ke da mara wani wanda suna sa a nuna bayani a kan musulman da aka yi da ake gama aure a kan su kuma haka shekaru da za su yi yana ganin ai bayanin kawai sun bayyana kansu aiko kowa ya san shaidu ana bukatan karanci a ce a samu shaidu guda biyu shaidu guda biyu a adilai karanci amma kuma ana so a yawaita jama'a a wannan zamanin mu saboda karancin adilai a zamanin wannan zamanin muna da karancin adilai shi sa za a gayyato ake gayyato mutane ɗaruruwa insha Allah a cikin za a iya samun adilai din an fahimta ko to sannan kuma haka wali shine uwa uba dole ne a samu wali yarinya ba ta aurar da kanta in yarinya ta je ta kai kanta wajen miji sunanta mazinaciya an gane wannan ko shi yasa daga cikin bayanin da ya kamata bi akwai wani ana kiran shi nikahul urfi ko azawaj al urfi irin wanda yan jami'a suke yi za ka ga yarinya wato wani ya nemi aurenta sai uban ya hana in uban ya hana auren sai ta fes je can jami'a sai ta tara abokan abokan abokan sai miji sai shi mijin saurayin ya tara abokansa in ya tara abokan sai ce sai ya nada wani ya ce kai ka zama waliyi ko kuma ku shaida na auri wacce shikenan sai a cikin abokan shi sai a samu wani waliyi sauran su zama shaidu sai a daura aure a haka shin auren ya yi? to haka yan boko suke yi a wannan zamanin sai su je wajen su saduwa da juna idan sun gama bokon sai a rabu da zarar an gama bokon sai a rabu sai ta je wajen wani likita wanda baya tsoron Allah sai ya tsinke mata wannan wajen sai ta kuma budurwa akwai wani irin sojiri da ake yi a dinke gaban sai ta koma kawon ba taɓa yin aure ba to alhali kuwa ta shekara hudu da take digiri din nan duk tana nan ɗakin wannan bawan Allah take kwana amma ga shi yanzu ka aure ta a matsayin budurwa yan jami'a suna yin haka da yawa kun gane saka dole ne a takaice a samu waliyi in babu waliyi waliyi na kuma dole ya zama uba ko ɗaya daga cikin ainihin wato wayannan asiban da shari'a ta yi magana sannan kuma a samu ainihin siga shi waliyin ya ce ni a matsayina ni waliyin wace na aurar da diyata mai suna wace zuwa ga wane a matsayin sadaki kaza jama'a kushe da aure tsakanin su misali daga wannan shine siga shi ma wakili sai ya faɗa ni wakilin wani na karbi ainihin auren da wane ya bani ko kuma in shi mijin ne zai karɓa ce a cikin ni din nan wanda mai auren wacce na karbi na karba ainihin auren da wane ya bani na ainihin diyarsa to shi ma in yace ya karba shi kenan sai a daura auren wannan shine siga sannan kuma sai me sadaki sadaki shine sadaki ya zaman to dole a biya a bada sadaki sadakin nan kuma bai da iyaka ya danganci abin da aka yarjejeniya tsakanin ainihin miji da mata Allahu a'lam akwai wasu tambaya da wani da shi ne na abinci da ake abinci ne cewa idan mutum da raushe da ne shi ya rara kuma wannan ba ta kai kan zama wai ne ga tsaye daga abinci da zama da zama to wannan hadisi ne amma ba ingantacce ba hadisi ne da ikon jiddan an gane ku cewa wani bawan Allah ya zo wajen annabi ya ce yana ba cikin talauci annabi ce ƙara aure sai je ƙara aure sai ya rasulullahi talaucin ƙaruwa yake ƙara aure ya ce ma ya ƙara aure ya ƙara cewa ya rasulullahi fa bala'i ya ƙara ƙaruwa annabi ya ce ƙara sai da ya aure mace ta hudu sannan sai ga wadata ya zo masa ina ba san gane to wannan ba hadisin manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam da ifi ne idan kana cikin tsananin rayuwa kaga cewa da ƙyar kake yin adalci ga mace ɗaya to don Allah ka tsaya kan mace ɗaya har sai ka samu ka wadatu irin wadatu wanda zaka iya wadatar da mace na biyu sai ka aura shine bayanin da muka yi ɗazu ko Allah ta'ala shi taimake mu kuma ɗaya yana cewa cin malam ne wa mutu a wasu raka rayu ya to wani bawan Allah yana tambaya menene ma'anan kul'i to a gurguje shi kul'i shine idan mace ta ga cewa ba ta son miji kuma mijin ba wai ya mata laifi bane haka nan kawai ta ga ba ta son shi tana son kuma ta rabu da shi to in ta same shi dan Allah ka sake ni ba zai sake ta ba sai to idan na sake ki to yanzu kuma wane ne wace ce matata sai ta ce mata to sai ta ce to abinda za a yi da Allah ka sake ni yarjejeniya nawa zan baka ka sake ni sai shi mijin sai ita matar ta faɗi a sai shi mijin ya faɗi abin da yake so a bashi in an bashi sai ya sake ta to wannan ne abin da ake kira hul'i saboda asali saki na hannun waye namiji ne to amma idan mace tana so a sake ta an gane ba tare da miji ya yi laifi ba to a nan ne kulki ke shigowa kamar hadisin nan na sabitu bin kais al'ashari da ya zama to matashi ta kawo ƙara wajen manzo sallasa take cewa ya rasu lalla, inna sabita bin kais la'a aibu alaihi fi dinin wala kulkin ta ce lallai sabitu bin kais ba na aibanta shi ga addinin shi ko ɗabi'an shi addinin shi ya mun ɗabi'an shi ya mun kai bil hasali ma ɗan aljanna ne ma yana jiran mutuwa ne ma ya shiga aljanna sabitu bin kais ta ce walakin akrahul kufra alal islam ko fil islam ina kyaman kafirci ne a cikin musulunci ina kyaman butulci saboda haka ya rasulullah gaskiya ni babu laifin da ya kawai ina so ya sake ni ne to shine annabi ya ce to abinda za a yi a tarudina alaihi hadikata shin za ki mayar masa da lambunsa ta ce za ta mayar mai da lambun wato shi lambu ya ba ta katon gona ya ba ta sadaki za ki mayar mai da lambu ta ce za ta mayar shi nan ta ɗauki lambu ta damɗa mai aka yi hulɗi wannan shi abin da ya kira hulɗi an gane ka gare wannan bawan Allah ɗan aljanna ne ashe kuskuren da wasu ke yi Ta ce wai wannan yarinya an kawo mata mutumin kirki mutum bawan Allah ba salafi yana gashi nan da taɓa ga addini amma kuma wai ta ƙi auren shi ta zo ta nemi wani jahili shi za ta aura ita ta manta bahaushe na cewa shan ko mai kwanciyar rai ita mace ba ruwanta da wai kai shiga dan aljannan ka kaga dai wannan bawan Allah wato shi kawai tun a duniya magana kawai aljanna yana jiran mutuwa ne shiga aljanna amma ita ba ta son shi kawai tana so kawai a raba auren a nan kada ka yi mata rashin adalci ka ce to ba ta son shiga aljanna kenan la za ta iya auren wani za ta shiga aljanna ta wani waje ba sai ta wajen shi ba idan ta ga ba ta son ka a matsayinka na dan aljanna kada ka kafirta ta za ta iya son wani dan aljanna ko da bai kai darajar ka ba ko ilimin ka ba dole bane sai mace ta auri babban ustazu tana iya auren babban ustazu tana iya auren dalibin ilimi tana iya auren mai sauraron ilimi amma mai kishin addini almuhim dai ya zama ahli sunna ya zama salafi an gane wannan ko to saboda haka ita ma wannan baiwa Allah tace ni gaskiya kawai ya sake ni zan bashi lambun shi kaga dan aljanna ya sake ta kuma ya bata ta bashi lambu a abin da ya bata ya bata ta ba shi lambu eh to kun gani wannan shine a takaice kulki sai kuma shi me sai auren sadaka auren sadaka da ake a kawai dama ana yi a birni nan yanzu an dan daina ne karatu ya zo kawai za a gayyato mutane ɗaurin aure ne haka ya muka taru gaba ɗaya sai ya ce to jama'a ku shaida wannan aure an ba muhammadu to kowa muhammadu ne za a ta yawo kawai daga an duduba an duduba sai a ce ba ya kamata ya zama muhammadu ba na shawara sai ya nuna wani ci da yasa ina ina zama wadata shine muhammadu to duk wanda kowa na iya zama muhammadu a lokacin daga an zo kawai sai ya duba ce to wancan ne sai ya zuwa ce to an baka sai ya dinga nuna a ce da kai ake yana juyawa ce an baka aure kuma an bashi aure kawai kyauta an bashi aure ba sadaki kyau an bashi aure ne a babin sadaka to so da wato ma'ana sadaka ba shi zai biya kudin auren ba baban ne zai biya to a musulunci idan ba wai an bashi sadakin ya zama nashi bane an gane ko shi kuma ya bada sadakin to auren bai yi ba dole sai ya zama shi ne zai bada sadakin ko kuma baban ya dauki kudin ya ce ya bashi kyauta to su yanda suke yi ba ma a ba yarinyan kudin sadaki kawai ana yin auren ne a harkar an bashi aure sadaka kuma malamai ne suka suka yi tawilin wannan abu ba wato auren ba wai jahilai suka yi shi ba asalin malamai ne wanda suka jahilci fiqhun hadisin idza mata bun adam in kada amaluhu illa min salasin idan dan adam ya mutu aikin shi ya yanke sai abubuwa guda uku sadaqatin jariyatin kaga wannan na'at ne da man'ut sadaqatin jariyatin sai suka mai da shi muzafun da muzafun ilai sai suka mai da shi sadaqati jariyatin sadaqan budurwa maimakon sadaqatin jariyatin sadaka mai gudana sai suka mai da shi sadakan budurwa suka ce sadakan budurwa in mutum ya bada sadakan budurwa ko da bayan ya mutu lada na ta bin shi kaga ai za a tayin yin auren sadaka kenan to saboda haka sai suka yi tawilin wannan sai ana bada auren sadaka sai a ba mutum aure sadaka ba sadaki to shine daga baya malamai zuwa malama gumi Allah ya ji ka malama gumi shi ya tsaya ya yaki abin sosai yayi bayani dalla dalla yace kuskure ne wannan fasara ba a ba da auren sadaka ya kawo hujjoji da bayanai Allah kuma ya taimaka aka yi maganin wannan jahilci ɗin yanzu ga shi ta hanyar bayanin malamin ainihin yanzu an daina yin auren sadaka kila sai dai a ƙauyuka har yanzu ana nan ana yi inda akwai jahilci Allahu a'lam na'am wani! a akwai auren idan suna so su ƙara dawowa za su iya dawowa su ƙara yin aure idan aka yi aka raba auren in suna sha'awar su ƙara dawowa za su iya yin sabon aure ana kiran shi dalakatun ba'ina a gane saki ne ba'ini ma na saki ba'ini idan yana so ya dawo da ita ba zai ce na dawo da ke bane sabon aure za a yi eh zai iya yi eh ko ba ta yi wani auren ba zai zo ya neme ta in ta yadda za ta aure shi zai kawo sadaki da duk abin da aka saba kawowa sannan ya aure ta kuma a daura sabon aure eh

السلام عليكم ورحمة الله وعلى إنسان الله وعلى الله وعلى الله Thank you.